الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب أودعه من البهاء العجب العجاب وصانه من شين اللحن وضروء المحو وكل ما يستراب وجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال السرعه وفصل الخطاب واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب مصداقا لقوله المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا فتنزل بين يديه هدى ونورا وفرقانا جاءنا سامحا بنيانا حتى استوى على سوقه وسعدت الدنيا بأنوار سلوكه أما بعد جموة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بك يقول أبو ليا سنحبك الله سبحانه وتعالى وأن يرايا منذ وأن يمتي مي البركة يمتي الحميد ashirin da watan ramadana hijiran manzan rahama sallallahu alaihi wa sallam daga garin maka zuwa madina na da shekara dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da 21 ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu Allah subhanahu wa ta'ala cikin yadda da ƙasawarsa ya ƙara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta aggan islamic center wacce take yau da jihar adamawa tare da iyayenmu da jagororinmu da malamanmu da yan uwa da abokan arziki da cin mu ɗalibai muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wannan majalisar namu ya ba mu ladan da yake ba ladan waɗanda suka haɗu alƙai daga cikin ɗakunansa suke ƙoƙarin fahimta da shekarunsa ya Allah muna ka don tausayinka da rahamarka da fadlarka ka ambace mu a fadar ka mai daraja mai sarki ya Allah ba don halin mu ba ya Allah ilimin mu takaitacce ne fahimtar mu ah, ba shi da kari amma muna roƙonka daga falalarka ba ta da farko ba ta da ƙarshe Allahumma amin ga tambayoyi kamar yadda aka saba mai tambaya na farko yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalamu halin ina so a yi min ƙarin haske a kan wannan addu'ar da kuma fa'idin yinta Allahumma inni as'aluka al-huda wata ah, wal'afafa walghina na gode Allah ya saka da alkhairi wannan addu'ar tana da cikin addu'o'i ingantattu waɗanda suka zo daga wajen manzon rahama sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muke sani addu'o'i kala-kala ne duk addu'ar da take daidai tana roƙon Allah alkhairin duniya da lahira ya cancanta kai amfani da ya cancanta ka kuma kai amfani da duk wani lafazin da ga dama kuma kai ka haɗa ka ko ka haɗa kalmomin ka yi addu'a akwai kuma addu'o'in da sun zo ne kai tsaye da alfazihim da kalmominsu da jumlolinsu da zamantar rahama sallallahu alaihi wasallam to a irin wannan babin duk da akwai irinsa da kuma daga wajen manzo Allah sallama to yin lafazin na annabi sallama ya fi daraja ya fi matsayi saboda yanzu wanda yake neman shari'a yake neman ah, tsoron Allah da sauransu su koyi, amfani da wannan lafazin wannan lafazin ya daran ma duk wani lafazi da mutum zai faɗa ko da ko ma'anarsa iri ɗaya ne iri ɗaya yake to amma tun da wannan lafazin da kan annabi sallama yake ko shakka babu akwai wasu sirroni akwai wasu ajan zance yake bambanta duk wata magana da za ta fito daga ɗaiɗaikunmu ba yadda za a yi ta kai daraja da martabar maganar manzan Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen zaben kalmomi wajen sanin wata ya kamata a yi amfani da su har ma wajen yadda ake shirya kalmomin addu'ar nan abin da kake eh, in ka yi abin da kake cewa shine ya Allah inni as'aluka al-huda ina roƙonka shari'a wa tuqa ina roƙonka ya Allah ka azurta ni da tsoronka wal afaf ya Allah ina roƙonka ka azurta ni da al-iffa al-iffa ita ce kamewa daga kuta ma abin da Allah subhanahu wata'ala ya haramta walghina da Allah ina roƙonta ta azurta ni da wadata duka waɗannan lafazojin guda hudu kowane lafazi a ƙarƙashin su akwai karatu mai yawa in za ka yi fashin buɗi a kan abin da ya kunsa to amma da yake manzo Allah sun sallama utiya jawami jawani suna da kwansayi ko kuma takaitattun jumloni da kalmomi amma masu tsimmin ma'ana masu ɗauke da safanni da yawa da ya Allah yana roƙonka ka azurta ni da shirya shiryan nan tana da alaƙa da ɓangarori da yawa ya Allah ka azurta ni da shirya ta ɓangaren neman abinci ka azurta ni da shirya ta wajen bauta mata ka azurta ni da shirya alaƙar zuciya ta da kai ya Allah ka azurta ni da shirya ta wajen bin mantanka sallallahu azurta ni da shari'a wajen tarbiyyantar da ‘ya'yana, ka azurta ni da shari'a wajen neman ilimi, ka azurta ni da shari'a wajen mu'amalantar ɗan uwana da abokan arziki. shari'a shari'a amma maza suna ya ce alhuda. To amma jagoran waɗannan eh, ɓangarori na shari'a shine shari'a ta addini, shari'a ta tauhidi. Sannan ake cewa wa tuba Allah ka azurta ni da tsoronka. tsoro a ina in na kasance sallah ta azurta da tsoronka idan ina kasuwanci ta azurta da tsoronka idan na yi tafiya ta azurta da tsoronka ina gari ta azurta da tsoronka duk inda nake wal al ifa kanewa kamewa daga kuta ma abin da yake haramu cin mutuncin mutane a taɓa dukiyar ba ta ba a'a abin da ya shafi tsakanin mata abin nan mata da namiji eh? duka waɗannan ɓangarori duka za a iya kiransu al'iffa duka to da yawa in aka ce iffa abinda kwakwalwa ta fi hararowa shine kamewa daga abinda yake haramun ta ɓangaren mu'amala tsakanin mace da namiji to amma ba lallai ya zama haka ba yanzu ka sha ayin da muke suke tare da mu wa an ifna khairul lahun ko wa an ifna khairul lahun me al-istifaf anan alifin da ake karsu cire hijabansu karsu cire eh, mayakunsu ya fi musu alkhairi kusurafin girma a shekaru amma kuma akwai inda alifta ko alifta ya kafin zai zo da ma'anar tsara kai daga zina da abin da yake haramun waliyarta a cikin da zina la ya ji duna nikahan hatta yi wani yawon allahu mai kwabi ta ga alifta ya kafa nan ana nufin samewa daga daga zina ko abin da yake haramun ta bangaren alaƙa tsakanin mace da namiji alƙiƙa har ƙwarani za ta iya zuwa da ma'anar tara kai ko dake hannu da yadda dukiyar kuma mutum ba tashi ba ومن كان kana tasirin ومن a cikin girman abu. so kalli ta shi wanda yake da hanguru a kira ta dariya Allah ya sake dariya a duniya da lahira da mu gaba ah, Allah ya sai ce wanda yake da tsaba a hannunsa to ta yi sarfi kashin shi mutumin barno abin da yake so ya dana jan aya Qur'ani ko ina jin sai yasa yake ta dariya ah, falista a wanda yake da tsaba a hannu da ya kama kai karya ko kama yadda take karkashin shi dukiya maraya kaga a takaice dai waɗannan bangarori ne da aka ambaci ita ko halitta ifar da ma'anoni daban-daban ita ce cewa balzina Allah ta azurta ni ga wadata wadata ta ne wadatar eh, har akwai wadata a cikin addini da zai ake samu wadata a cikin addini abin da ya zo da Qur'ani da hadisi su ishe ka an zuwa wadatacce kana da wadata a addinance amma wanda ke ci bari ya fita daga da'irar abin da manzo Allah sallallahu ya zo da shi kage ya zama talaka a babin addini kuma sai wadata da abin da Allah sallallahu kala ya zo da shi akwai kuma wadata da ba wacce da an fita da ita kowa yake tunowa ko to Allah ya azurta mu da dukkan nau'o'i na wadata ah, abin da zai baka sha'awa da lafazin annabi sallama kuma duk lafazin annabi sallama kullum kalli take suna da launi mai ban sha'awa yadda annabi sallama ya jera waɗannan kalmomin Allahumma inni as'aluka al-huda shari'a wa tuqa da tsoronka wal afan da kamewa wal da wadata wannan yadda an jera to in ka canza jerin ko da zai ba da to amma akwai ka'idodin da za a rasa za ka yi ce Allahumma inni as'aluka tuka wal huda wal ghina wal afa amma sai mun ji ji ka ji abun bambaran kai to sirrin da ke cikin yadda annabi Allah ya jera shi shine as'aluka al huda ina neman ina roƙon ka ya Allah ka alƙata ni da shari'a shari'a ita ce mabudi in a samu shirya ba abin da shi baya ai shirme ne yanzu wanda ya kama kanshi daga zina aka tambaye shi da ya kama kanka ya ce eh, ko kuma ya kama kai amma ba musulmi ba ne kuma yawan akwai amfani ta san ba fasar kufur to amma aka samu shirya an samu allabi na tilhula an samu blog na farko kenan a sarrafin guda in aka samu shirya to meye Eh, kamar shirya shiga mota ta shiga mota to me zai jakin ɗinka ya tuka ka ya rike maka yaron ya ɗora ka har ya kai ka inda za ka je ba tare da ka fada daji ba shine attuka a tsalukar huta ko tsaka tsoron Allah wal asar idan ka samu shirya ka samu tsoron Allah to kaga kana kallon abu yana bage ka amma da ka san haramun ne ka kame mace ce wacce ba haramta ba kaji ne wanda bai haramta ba mutuncin wani da ji ta kame ba za ta iya taba ba saboda akwai shirya a kan tsoron Allah to idan aka samu wannan to shi ne sai a samu alghina na kowace irin gina da waɗanda muka ambata idan ka ɗauka a matsayin alghina ana nufin wadata ne ta arziki da rufin asiri to kamar ana so a ce maka duk rufin asirin da mutum zai samu da dukiyar da zai tara idan ba a samu alhuda da kusawar wani ba ta zama shirka mun fahimta sannan kuma wata fa'idar idan kana so ka samu dukiya mai tsafta wata za ta wantar maka da nutsuwa da kwanciyar hankali to ka bi waɗannan matakan ka bi matakin shirya ka bi matakin tsoron Allah ka bi matakin kamewa kuma duka waɗannan bankarorin suna nan tabbatattu a cikin littafin Allah subhanahu wa ta'ala babu lokaci ba wallan mu ambace su ah, wannan addu'a tana da kyau mu rika yawan yin ta mu zumce ta mu koya ma ƴaƴan mu da iyalan mu ita ah, wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi malam mutum ya kalli matar da ba muharramarsa ba wai shin akwai zunubi na biyu malam wai daga cinin cikin mala'ika guda ɗaya zai rufe duniya wai kallon matar da ba muharramar kamar yadda ake cewa sannan kuma ba matar mutum ba ya danganta wani irin kallo ne idan kallo ne kuna magana zuwa a baki sako ga babu wura da su amma idan kallon ka kai kusan wani irin kallo ne to nan kuma kai ne za ka faɗo hukuncin ba haka ba kallon da kai ka san wani irin kallon kake yi to hukunci shi ne hukuncin kallon da ka san shi kake yi ma'ana idan mutum yana yi ne yana kallo ne kallo na sha'awa kuma eh, akwai nuna fitunuwa da abin da mutum yake kallo tabbas wannan eh, shi ne asali ma domin a toshe wannan babu ala sallama ya koya mana abin da ya kamata lokacin da sabon manzan da ta sallama suka ce yaro da ya ce musu in ya kun wal yusa fi a kafirtan ku ku guji yawan zama a dakani, da kan titi da kwanoni da teburin mai shayi ko kanan masu indomi kada wani mai indomi ya ci za a kashe masa kasuwa ku riga cin indomi in kuna so amma dai zaman wani bai san da ba amma nan ne majalisar so in ta ka zauna to ga hadisi yawwa manzo da sallama ya ce da yake a dina sai suka ce ya rasulullah malana min majalisina bud in muka daina zama kuma da ɗan kadin nan da ke mace na za mu zauna ai nan ne muke dan yin hira mu ɗan a dan mai da zance sai ya ce to idan kun matace kun zauna to ku ba da hakkin hanya suka ce menene hakkin hanya ya rasu rasulullah daga cikin sai manzo Allah sai ya ce ku basar kiyaye gani ko da yawa majalisoci da kanoni da lunguna da dakalai da da ake zama wanda yake wucewa shine yake zama cikin of discussion na masu zama an yi zauna an yi su cin da wani ya wuce ta gani fa ina so dama maka magana ai wannan din nan kaza kaza dan wani ya wuce gila da wata mota a sabuwar mota da ta ko yanzu ai take ake yayi kaza kaza dan wata ta wuce ana wata magana to ko da yawa waɗanda suke wucewan su ne suke taimaka suke ba da ma mawdu'in da za a yi magana a kai to kaga irin wannan akwai akwai matsala a babin abin da ya shafi kullum mace Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya nuna mana abin da yake daidai a wannan sura mai daraja kullum mu'minina ya hubbu min asfarihim wa yahfazu furujahum ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن هزوا العشر rabbul basar kokarin kallace-kallace wanda waɗannan kallace-kallacen so da yawa suna kawo ma zaman lafiyan cikin zuciyar bawan Allah barazana duk wanda ya dinga sakin idan yana kallon komai to zai ji komai mun fahimta duk yana kallon komai to zaka ji komai amma idan ta zarce idan to sai zama kana da control kan abin da kake gani matsala sosai ah, wani mai hikima yake cewa ah, kullul hawadisi mabdaha minan wa ومعظم ah, nari من مستقبل sharari عن نظرة فتكت في قلب صاحبها فكالسهام بلا قوس ولا وتر والعبد ما دام ذا عين يقلبها والعين والعبد ما دام ذا عين يقلبها آه، في أعين الغيب آه، موقوف على الخبر يسر مقلته ما ضر مهلته lafiya fi في في سرور عاد بالقدر او كما قال abin da yake cewa ke cewa kullum hawadisi mabdaha min an-nazar yawancin abubuwan da suke kawo barazana a cikin mai a rayuwa shine yawan kallace kallace in dai mutum zai saki gidan shi duka cikin abin da bai kamata ba to ya bude ma kansa babin shirin sai ce wa mu'zamun nari min musabbar sharar yawanci inda ka ga ta kawo ta kona gari to ta fara ne daga wani garwashin da aka raina aka ce ai wannan da ita ya sa da gari ba to cin wannan garwashin shi yake kona gari ma'ana wani kullum da ka raina tana ta ai kai ba komai ba za ka ji komai ka za to daga nan ne ake samun matsala sai ke cewa sau nawa ne za ka ga mutum ya tafi gidan shi ya kallo abin da zai yi rugu da zuciyarsa da kin dai kuma mutum ya yarda da bai wata Allah ya masa na gani ke da kallon komai to dole ne ya ya samu kanshi wata rana ya kai gangar jikin shi zuwa wajen ramin halaka sai ke cewa abun ban haushi da tausayi shine ya suru muqnatahu ma barra muhtatahu abinda yake ba idan shi sha'awa to kuma yana kona zuciyarsa ne yana cutar da shi sai yake cewa ina alkhairi da ta hango abu mai ban sha'awa amma kuma ya cutar da shi? a ko anan a takaice eh, mu zama masu tarbiyyar ido mu zama masu kamewa eh, kamar yadda manzara masu sana ya ce ido masu na zinazi zinan ido shi ne kallo idan mutum yana sakin gina shi ya rika kallon komai to tabbas suna saba ma Allah da wannan ni'imar da Allah ya masa da ni'imar gani eh, kuma kamar yadda malamai suke faɗa masana ɗabi'ar ɗan adam babu abin da yake saurin tasiri a zuciya irin abinda mutum yake kallo yana kawo kunci yana kawo damuwa yana kawo tintintini ka hango abin da za ka je ka kasa bacci ko damuwa kaga duk wannan matsaloli Allah ya kare mu wannan yake yake cewa kuma shin da gaske ne akwai mala'ika mai magana cike mala'iku halittu ne na Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah ne masu daraja bal ibadun mukramun la yasbiquna hu bil qawli wa hum bi amrihi يعملون آه، الحمد لله فاضل السماوات والأرض دائل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء الله سبحانه وتعالى سمعنا آية رجاك وحرقة وملائكة سنادي بكاب كي كما إن جند حديث ما ذا الله صلى الله عليه وسلم سوى ملائكة دري لنا بكاب كي وتأتري شدا kamar yadda ya gan shi kowane fifice sadda ma baina sadda abin nan al'ufu ko sadda ma baina al-mashriq wal maghrib kowane fifice ya tukare tsakanin gabas da yamma ta kai guda ɗari shida wannan ayar ta suratul fatir Allah ya ambaci cewa a cikin mala'iku akwai masu fukafukai guda biyu akwai masu uku akwai masu hudu sai ce yazidu fil khalqi ma yasha yana karawa a kan waɗannan adadi na abin da ya so wannan ya zai sau sauƙi ma ya sa ayi daidai da ayar da muka karanta a baya wa babu halaka kullu dabbatin min fa manyan shi a ala batnihi wa min minhum man yamshi ala rijlayni wa min mun manyan shi ala arba'i sai ya yakhluqu Allahu ma ya sa. an ambaci adam shi ce aka ce ya khluqu Allah ma yasha su kuma malaiku da aka ambaci masu fice biyu uku hudu sai aka ce yazidu fil khalqi ma yasha ashe akwai masu fiye da aka daga cikin fa'idar da za ka fa'idanta da ita ta sanin girman halittar mala'iku shine ka ƙara sanin azumatul hari girman mai halitta wannan ya taimaki ka wajen tsoron Allah subhanahu wa ta'ala sai ka gane cewa kowa bane kiyaki a trela an ma ta kai trela ko in ka ko kiyashi to an ba a san an tsafo ba to kai yana jin kiyashi a cikin ruwa ne ma mu din an mun kai ma ke rinda ba man da ba na ma kana alaihi wasallam wata rana yana cewa da sahabbansa Allah subhanahu wa ta'ala ya bani izini hadisin da an yi sabani wajen ingancin amma da wasu daga su malamai sun inganta hadisin hadisi ne ingantacce wallahi annabi sassana ya cikin Allah ya bani izini cewa in ba ku labarin wani mala'ika ma baina mafi kudin ila atiqihi masirata sab'a a ta'a mai tauraro, kunnen ka nawa shi ne wannan bayanin da annabi sallallahu alaihi kunnen ka nawa kamar da yace Allah ya mun izini don ku gane girman magana kafin ma ya faɗa shi da aka bashi izini duk da cewa duk sauran maganganunsa sai da izini yake yi amma kuma akan wannan saboda girman abin da za a faɗa yace wani mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah daga fatan kunnen shi daga wannan ya tabbatar da cewa mala'iku suna da kunne ka'ida ta gefe ko to ya ce daga nan daga fatan kunnensa zuwa kafaɗarsa tafiyar shekara 700 daga nan zuwa nan tafiyar shekara 700 to abin tambaya tafiyar mene tafiyar tsuntsu tafiyar doki tafiyar jaki tafiyar jirgi ba a faɗa ba shekara ɗari bakwai jama'a ya ayyuhal insan ma zarraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna alaykum lahafizun kai dan adam wai me yake yake hana ka natsuwa ne da ba za ka shiga taitayinka ba yanzu idan ba wani hadisi a duniya da zai nuna maka girman Allah sai wannan hadisi wallahi ya ci shekara ɗari bakwai daga nan zuwa nan kowai adadin mala'ikun kuma nan ba ta kan adadi ake magana ba a mala'ika ne ta daga nan zuwa nan tafiyar shekara ɗari bakwai shi wannan mala'ika yana daga cikin hamalatul arsh masu rike al'arshin Allah ka tausaya ma kanka ka ji tsoron Allah ka yi abin da Allah yake so wato ba haro da Allah ya mana gafara shi ya sa za ka ji Allah subhanahu wata'ala lokacin da yake magana a kan yadda masu kafircewa suke kafircewa suke in masa biyayya suke shirka sai yake wa ma a haka إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه ويسن سموا أي الله ألا فدا يكي كوتا متى شي كدي إنا شيني الأرض جميعا قبضته يوم القيامة كالسيد جمعها inda da wacce take tatawa har zuwa can ta karshe wacce ba wanda ya san ina take sai Allah ne to kika ka so yau mai kiyamati kana cikin tsafin Allah ne a kamun da bal kawai samawati matawiyatun bi yamini sammai ba ne wannan duniyar da kake hangowa to kika za Allah subhanahu wataala zai nan ta ne da hannun sa. har yanzu kana jin wahalan an ce ka bauta ma Allah kana jin nauyi kana jin matsala kana jin kasala to gafa girman wanda ya ce masa kai bauta masa ka duba irin halittinsa waɗannan wasu ɓangarori ne kaɗan daga cikin ikonsa da buwayarsa waɗanda aka ambata mana wanda kwakwalwarmu za ta iya fahimta ba akwai abin da ba sani ba kuma ba za ta ba a faɗa maka ba wanda shi ya yawa a jikin kaɗan akwai wasu abubuwan da in aka haɗa maka yadda abubuwa ke wakana za ka bar yace za ka yi mamaki amma kuma kana tare da akwatin jikinka kana tafiya kana hidimar ka kana da rake kana cin gyada kana san daidai kana abin da ka dama amma baka san sirrin da Allah ya tantance a cikin jikinka ba. Allah ka kara imani da Allah. ka a gaban Allah ka tuba wannan ita ce hanyar da za ta kulle ka Allah ya samu dace ina ganin bari mu tsara su tambayoyin nan tun da gama yau daga yau ina yin shi kenan sai malam mika da shi gaba da karatu ah, wannan ya ce ya ya rubutu da turanci ya ce assalamu alaikum if you recited the whole Quran in Ramadan to give charity sadaqah after the compilation of the whole recitation, to to involve his parents in praying for the, for the reward, as we say, to inform them of the recitation and call upon them to come for congregational prayer of the compilation of the Quran. da za ka lafiya abin da yake cewa shi ne shin daidai ne idan mutum ya kauce ƙur'ani na farko in ya yi katina kenan ya karanta ƙur'ani ya yi sadaka wannan yana da asali da in ka kauce ƙur'ani sai ka yi sadaka musamman a cikin wannan wata mai albarka na biyu sannan ya nemi iyayen ya shi da iyayensa cewa ga abin da ya yi su roƙa masa Allah subhanahu wata ala Allah ya karɓa kuma Allah ya bashi lada na kuku shi ne ya ce da tattara mutanen gidansa ko iyayensa da sanar da su cewa ran kaza kamar an jima zan yi sauka sau da haka mu taru mu haɗu a wajen addu'a kafin da na yi sauka waɗannan su ne tambayoyin tambayoyinsa guda uku ah, na farko abin da ya shafi yin sadaka bayan ta sauke ƙur'ani idan ka yi ne a babu godiya ga ni'imar Allah ba wai ta yi ne a bisa cewa suna ce da ta zo daga nesa sallama ba to wannan babu laifi idan aka yi la'akari da asalin ifa'amu ta'am ko aikin islami khair su yi ko da aka tambayi manzon Allah me bangare na addini wanda Allah ya fi so ya fi san kauta kadaran su ba sai manzan Allah ta sanya yake tuka yi mufa'am ka rika ciyarwa ka rika kyautata da ya nemo na fa'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ah, da makamantan ayin da suke tabbatar da falalar ciyarwa amma idan mutum ya dauke shi a matsayin al'ada kullum in yayi yayi haka to wannan zai iya shigar da shi a cikin wata ah, wani kofa ko wani babi na shigo da abin da bai da asali Eh, na biyu eh, in yana nufin cewa ya sanar da iyayen shi cewa ga abin da ya yi su masa addu'a idan haka na fahimta eh, ibada tsakaninka da Allah subhanahu wa ta'ala karka saba ma kanka da sanar da mutane a yanzu a wannan watan an zo ana hira sai ka ce ka aiko ka bakwai ne sauka biyar ne sau karka saba da wannan kayi ne don Allah ka bar shi tsakaninka da Allah amma idan yaro ne mahaifi yana laburan da shi ka yi in ta, da ya yi to wannan yana da kyau zai faɗa wa mahaifinsa ga abin da ne ga abin da ne a mun addu'a idan kuma yana nufin haka kawai ya sanar da iyayen shi su yi masa addu'a Allah ya taba wannan idan ya iya taka tsantsan a da yi dan Allah bana jin akwai damuwa insha Allah an ɓangare na uku abin da ya shafi tara mutanen gida iyaye ko 'ya'ya ta ce zan yi sauka misali an jima mu zo mu addu'a wannan da a samu manzo Allah sallama ko a cikin abin da na sani ba na iya tuno abin da aka ruwaito daga manzo Allah sallama akan haka sai dai an samu wasu daga cikin sahabbai da magabata suna haka daga cikin wanda aka ruwanto wannan daga wajen sakata da bini da'ama al-sadusi ya ruwaito daga anas ibn malik cewa anas ibn malik ya kasance idan ya yi a yana kattaro mutanen gidansa da masu masa aiki da iyalansa ya ce ku zo nan ne inda ake kyautatan allah zai karɓi addu'a idan na yi addu'a kurka cewa amin shi kuma amin inda za su rika cewa ai suna ma addu'ar addu'a ma'anar amin Allahu akbar Allah ka karba to san da yake addu'a sai suke cewa amin suna ma addu'ar ta addu'a musamman kuma idan ya kasance a cikinsu akwai yara waɗanda ba lai ba zunubai a kansu ba kaza da sauransu sai addu'ar su ka zama tana da martaba ah, a nan an daga ma'amar bin rashid al-azdi ah, irin sun magabata shi ma yana yin haka an ruwaito daga eh, muhammad ibn sirin shi ma an ruwaito yana yin haka eh, an ruwaito bayan su an ruwaito daga wajen su eh, malamin qur'ani malamin hadisi ibn abi dawud ya kasance ya a cikin kafin zama ya nakalto wasu daga cikin ayyukan makarata waɗanda suke tabbatar da yin haka al'imamun nawawi rahimahullah ya ruwaito daga wasu daga cikin tabi'ai cewa sun kasance suna wannan aikin balma ya ƙara da cewa suna kirgadan ran da za su yi hatima in sun san za su sauke qur'ani sai su tashi da azumi domin hatimar su da addu'ar da ƙara daraja a lokacin da suke roƙon Allah a wannan maganar ta nawawi za ka don da wata fa'ida fa'idar ita ce idan ka zo sauka yanzu a cikin ramadan to ka yi ta ayyun sannan kake azumi zai sa musamman in za ka yi addu'a cikin addu'ar ka za ta kara martaba da daraja tun da kana azumi wallahu ala ala eh, wannan yake assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam Allah ya tsara imani da ilimi amin malam eh, mata ta ce tana so ta burge mahaifiyata amma komai ta yi mata ba ta burge ta ba ta yabawa malam kamar dai rubutun da ya fito ba a karshe kamar dai abin da yake nufi na fahimce shi eh, mahaifiyar ba ta nuna yabawa a kan abin da matarsa take masa kuma kullum tana ganin gajiyawarta so me yi shawara me yi kamata duk lokacin da mutum yake da iyayensa suke da rai a bayan kasa musamman idan sun kasance suna tare da shi a gidansa to yana buƙatar takatsantsan sosai wajen kake abin da zai so samu rai ko kuma ya ba da wata kafar da za a taba su ko martabarsu shi yasa duk lokacin da ta auro wata mata ka nuna mata cewa gallayi shi ne abin da ya shafi iyayenka da wannan ba a zuwa kar ma a yi tunanin zuwa ko a mafarki a san da wannan kuma sau da yawa matar ka za ta girmama iyayenka ne idan kar kirki sai daidai gwargwadon yadda ta ga tana musu saboda haka ka nuna mata in kana son ka tsakani da Allah to ta taimake ka wajen ka kyautata ma mahaifiyar ka dinka samu aljanna in idan ba haka ba to san da take maka ƙarya ne bangare kenan mai muhimmanci bangare na biyu bangaren abin da ya shafi su kuma iyaye yana da kyau iyaye su kuma su zama masu kawai masu wani abin sun dangani gani amma su zama ba su gani ba saboda su ba 'ya'yansu dama ko state din da za su numfasa kada a ce suna bin eh, diddigin da duk abin da suke idan aka samu wannan daidaiton ita mata matar ka ta girmama iyaye su kuma iyayen su zama dattawa to sai ka ga rayuwar ta kyau amma kar ka kuskura ka nuna gajiyawarka akan abin da ya shafi kanta ta iyayenka ko kuma ka ba da kowar da matar ka za ta raina su ko kuma a rika musu wani kallo wanda bai kamata bari mu yi ta karshe sai mu tsaya a kanta wannan yake cewa assalamu alaikum rahmatullahi wa alaikum assalam malam sannu da kokari to kai ma sannu Allah ya biya da aljanna da masu sauraro amin malam mahaifinmu dan kasuwa ne amma ya rasu to ya bar wasu suka Allah masa gafara ya bar wasu fasussuka da ake bin shi shi ma yana bin wasu to akwai wasu basussuka da ake aka ce ya yake kafin ya rasu amma wata daga sun yan uwanmu sun ce su san kai an biya malam me ya kamata ne abu na farko allah ya mamaye gungu ta fara allah ya haskaka makwanci allah ya ma zuri'arsa da bayansa albarka abu na biyu ya rasu ya ba su suka ku yi ƙoƙari ku tauke masa wannan nauyin karfi jiki yana da cikin kurakuran da ake yi idan mutum ya rasu jinke wajen biya masa bashi musamman idan akwai halin da za a biya abu da ya wannan muni shi ne magadan suka jin akwai damuwa duk kudaden da za su samu yanzu duk za su kare saboda biyan bashi shi yasa kullum a wannan gabar ake ba da shawara bawan Allah ka yi kokari ka yi kanka ka shuka alkhairi idan ba ka yi ba wallahi abin wani lokaci magadan suna ji suna gani su ɗauki kuɗi su yi maka alkhairi ko su biya ma bashin da ake binka wallahi za duk lokacin da muke faɗan wannan sai na tuno da wani bawan Allah a ƙasan nan mai hali ya rasu Allah ya kan shi ƴaƴan shi sun samu miliyoyi na wasu irin mutum farko miliyan ɗari ɗari da wani abu suka samu kafin irin nan kudan sha ruwa kafin abin nan amma aka zo aka ce aka tattaro su to ku zo a haɗa kuɗaɗe a yi masa wani wakafi wani aikin alkhairi wallahi kowa ya bi sai a hankali aikata mutum ɗaya a cikin wajen mutum talatin ko ashirin da wani abu ka shi ka kanka alkhairi ba da mamaki shi kuma ya karar da rayuwarsa a kan bari ya tsara musu bari ya ta tara musu mantawa da kai za su yi sai illa man rahimallah sai mutanen kirki da arziki a ciki wani bawan allah da ake ba da labari ya rasu a saudiya ya rasu zai da magada irin da kusa nan sai aka je bincike bincike sai aka samo wasu waɗanda ne su da shi amma yana daidai su, akwai alaƙa tsakaninsu to kaga su ne magada bayan allah nan su biyar ne kowa a cikin sai ya samu riyal miliyan ɗaya kamar a yanzu ka ce naira miliyan ɗari da hamsin kuma saboda nisan da ke tsakanin su ba sa tuno cewa ma za su gaje su. da aka zo alƙali ya ce to ku ne kaɗai magajen wannan bawan Allah saboda haka ga abin da yake na ko ta tabbatar ga dukiyarsa an raba mutu suka yi godiya suka ji daɗi kuɗin da ba sa da tazi wannan shi ne cikin kama yau da kuma min haifi la ya tafi ko a baka ba tare da tsammani ba sun tashi kowa da cikin shi zai fita sai alkali ya ce sai ya tuno sai ce tsawon allah nan bai da ɗa bai da kowa sai da haka dukiyar nan ya za a yi ta amfani shi yana kabari sai ya ce ku zo da allah suka dawo sai ya ce ina ba ku shawara bawan allanan nan yanzu ya rasu baya da duniya ku kyautata masa don allah ku ɗan ciro wani abu a gina masa masallaci mana ya samu lada a wajen allah wallahi ɗaya daga cikin su yake kai alƙali ai tun da yana duniya bai makan shi ni ba zan cire a cikin kuɗi na ba a cikin kuɗi na ba zai cire ba zan cire a cikin kuɗi na ba don shi kusa da kuɗin na shi ma yanzu yanzu ba قتل الإنسان ما أكفر مسلم عن أدم ko yanzu bawon Allah nan shi alifin can in ce makan shi komai ba fa shi kenan shi kenan wallahi saboda ka shuka makan ka alkhairi abinda Allah ya rubuta za ka samu za ka samu kai ma wani gano aka zama ka zama da ka zama so da yawa a duk duniya waɗanda suka kowa kuɗi su ne waɗanda gida eh, ma'ana waɗanda suke yin kuɗi ba wanda tarihin gidan ba ne yawancin su suna fitowa daga tsaro ne wanda babu ina nuna maka Allah shi ne mai bayar ah, ya ce akwai akwai shi kuma bashin da ake bi ah, mahaifin yake bi wasu daga cikin an tabbatar cewa ko ana faɗan cewa ya yafe wasu amma wasu matalan sun ce da a ba yadda ba shi ma wannan ɓangaren kila yana da alaƙa da kwaɗayin abin da za su samu ta ji kana nan maganar da muke abin da nake ba da shawara irin abin da ya shafi rikice-rikicen gado a zai je wajen alkali amma ah, akwai moral understanding ma'ana fahimtar juna a mutunce bawan allah nan ya rasu an zo an da ya ya yafe so ku ɗauka a haka ce ya yafe din in dai da gaske kuka yi don allah sai allah ya musanya muku da wata dukiyar wata kila ta abin da kuka yafe kan alkhairi ina tuna wani bawan allah babu laifin mu ambaci ban cika son yawan ba da labarai ba amma akwai wasu labaran da suke ɗauke da izina da darasa akwai wani bawan allah ɗan ɗan ƙasar bahrain ne lokacin da aka gano man betar a gulf countries ƙasashen khalid kuncin bahrain ita ta fara nan ne aka fara gano mai nasu aka fara tunowa eh, mai ɗan yawa haka kusan yanzu an ci wajen shekara casa'in da wani abu to akwai wani bawan allah wanda ya shiga cikin hidimar harkar mai a lokacin amma kafin ya shiga harkar man bai da komai amma mutumin arziki ne bawan allah daga cikin abin da ya shahara da shi kalbuhu mu'allafin bin masajin wato da an kira sallah baya natsuwa sai dai ya shiga masallaci kullum shi rayuwar zuciyarsa a cikin masallaci take a haka ya zo ya arziki arzikinsa da ya canza shi ba to yana da wani babban supermarket wani babban shago da tsakiyar bahrain a lokacin to yana da taushin zuciya mutumin kirki sai ya fata ma ma'aikatan shi yake duk wanda ya zo kuka gane talaka ne ya ɗauko kaya ya zo zai biya to ka ɗauka ku lissafa amma ku ce ya tafi Lissafa wani kawai domin lissafi ne amma ku bar masa amma mutanen arziki ne wanda yake ya san yake da hali ba zai zo ya ɗauka ya wuce ba mu mai ba kan canjin ka za a abin nan kuma wani ba zai iya tsara tsumara ya garbun kaya domin in kai ta ce miskini ne sai a ce ya wuce to a takaice haka bawan allah nan ya dinga ya ce doka ce lissan da wanda zai da shi haka kasar sai da shi kuma yana daga masa har aka ya shahara da haka ana bada labarin cewa sai da aka tattara lissafi lissafi lissafi miliyoyin dinari na bahari na abin da ya dinga ya ma mutane a shekara da shekaru to ranar nan sai ciwon ajali ya kama shi a ke yana cikin ciwon ajali wata rana sai ya mafarki yana can ganin rashin lafiya sai ya mafarki aljanna min jinsil amal me mafarkin da yi sai ya mafarkin gashi an kawo masa kayan abinci na aljanna dama kuma shafi ba maka kayan abinci yake sayarwa da kayan masarufi na rayuwa a ciki sun yi hango wani wani fruit wani ɗan itace da ya burge shi sai kamar aka ce masa ka ci wannan mana sai koye shi da ya fi shi kenan daga baya ya tashi bacci ya ci gaba da hidimarsa iyalan shi ah, da suka shigo sai suka ji wani kanshi a ɗakinsa wannan ya reality ba a mafarki ba sai suke ta baba wani irin kanshi ne muke ji a ɗakinka suka tabbatar da cewa gaba ɗaya atmosphere na ɗakin ya canza ƙanshi wani irin ƙanshi da ba su san irin shi ba kwana ɗaya kwana biyu kwana uku kwana uku wallahi ƙanshin bai tafi ba suka dinga tambaye shi ya ce wallahi shi ba abin wani ya zo ya sa wani abu to akwai wani abu ne ce gaskiya akwai wani abu da mafarkin da ne kace wannan shi ne abin da kace ne shi ne ya koma gaskiya ne yake jin kanshi bawan Allah nan ya ci gaba da jinya a gadon asibiti ana jin wannan kanshin har ajalinsa ya zo lokacin da ajalinsa ya zo sai Allah ya ba shi karfi da kuzari sai ya tashi da ya tashi ya zauna sai ya ce ya Allah ta yi alkawarin ya ce ma wanda yake tada ma mutane kafa yake yake yafe musu ya Allah ta san cewa na yafe ma bayan ka yawa a shagona ya Allah ni ma ke mun afuwa ya Allah ke mun afuwa ya Allah ke mun afuwa sai ce ashhadu an la ilaha illa sai ajaba kaga ya yayi kyau kuma kashi yana da alaƙa da tsaye kafa da kauda kai a kan wanda bai da shi a yi masa afuwa shi yasa na basu wannan kisa da haka a taƙaice ina ba da shawara in dai akwai yadda za a yi an ce an yafe ku yafe ake kasance mahaifinku ya yafe ko kuma ku ce allan ba an ce sai an biya in da gaske ne an yafe kuma kuka karɓa to kun ga kun saba ma mahaifinku ku ka kyauta ba نعم minti biyu sai mu karanta ayar muhalarar masu yin shafi da sai mu kafin na insha Allah sai ya faru أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح نعم ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. ظن الخير في حكي مكتبها كان مجلس الجيع من ذا بيجي كفر جميل Ki ɗauki darasi da izina daga wannan ayar ga dattijai mata waɗanda shekaru suka ga ba sa tunanin su yi aure ba wanda zai kalle su ya sha'awar ya aure su saboda eh, an yi an tsufa to amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba su damar cewa ba laifi su cire hijabinsu amma ya zama na kai a rufe ga riga ta mutunci bayafin ne na sama babu laifi a cewa to kamar inda haka sai Allah ya ce wa an yasta din na sayo lahum su kame ma'ana su shiga su lullufa jikinsu ba shine ya a zama alkhairi sai muka ce wannan yana nuna mana cewa ashe waɗanda ba haka ba 'yan mata da samari su ya fi kamata su kyakkyawar kulawa a kan irin shigar da suke yi kyakkyawar shiga jama'a alama ce daga cikin alamomin imani kyakkyawar shiga alama ce daga cikin alamun jawuwa zuwa ga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala yin umarni da a yi kyakkyawar shiga a gidanka alama ce da take tabbatar da cewa ta yadda ka zama jagoran kirki kuma baka ci amanar iyalanka ba din duk wanda ya bari ana yin abin da bai kamata ba a gidan shi matarsa ce ko 'ya'yan shi to akwai wani nau'i na cin amana tare da shi kuma za su yi shari'a a gaban Allah subhanahu wa ta'ala kar ka ji nauyin matarta kar ji nauyin yarta idan ta yi ko sun yi shigar da bai kamata ba ka tsawatar da su ka nuna masa abin da yake daidai gidajen da aka suka shahara da shiga mai kyau wallahi a cikin al'umma ma mutuncinsu da ake kallo daban ne sabanin gidajen da suke yin shigar da aka ta dama kuma wannan zai kai mu zuwa ga wata gaba mai muhimmanci gaban nan ita ce wasu daga cikin waɗanda suke da tunani wani iri sai su rika cewa a'a ana ta magana a akan ta jiki ta jiki wai ana cewa saboda a kare al'umma daga zinace-zinace da saban Allah sai su ce to ai wai bincike ya tabbatar da cewa ganin tsaraiti da takuɗa tsakanin mata da matsala shi ne yake kawo lalacewa to in ka wannan sai ka ce musu ka ce musu ku faɗa ma wani ba ni ba kuma wannan sai kana da cin wakar shaitan kana gani kirkiri wai a ce abin da kake gani ba shi yake tasiri ba to me yake tasiri wani mubarrir ne wata hanya ce da aka samu domin ku nuna cewa a'a ku bari fa a shakudu ku bari mata su shigar da suka ga dama har sai a ce maka to ai ana samun waɗanda suke kyakkyawan shigan kuma da yin abin da ba daidai ba waɗannan duka lissafi ne a gurgunce a juye ko an samu ko ba a samu an yi daidai ba a yi daidai ba ga Allah wanda ya halitta shi ga abin da ya ce ga abin da Allah ya ce sawa'un ta yi fari ba ta yi fari ba ta yi baki ba ta yi baki ba ta umarnin Allah kawai ki amma juya zance da kawo wasu zaka da abubuwa ba daidai ba ne wasu kuma sai ka ji su ce a ya gara in ya fage na in yi shigar da abin nan zafi ake yi ba iya ba zafi ake yi kai masu faɗan sau da haka ta goma ta ta yi sa gyalanta san koko yana siffanta jikinta ana ganin bangaren yanayin jikinta wanda kuma al'amar wanda yanayin ah, yadda abubuwa suka koma ta za a yi a ce wai surar mace yanayin jikinta na fita shine abin cinyewa da abin sha'awa ta ina zai zama daidai inda aka karrama ki aka martaba ki aka nuna cewa ki tukanta da kunya kar a bari wani ya ganki gani sai wanda ya halatta kuma bai kamata kowa a kan titi kawai ya ganki ba duk abu mai daraja bai zama ke sauƙin gani ba ya da abu mai daraja zama kowa zai gaishe. to shi Allah ya bada wannan martaba ya bada wannan kima amma wata ce da cin allambaran ita sai ta na tsaraicinta allambaran sai ta nuna ga yanayin kyauta da nikimar da Allah ya mata to ta cewa da wannan ni'imar da ni'imar Allah ne za ta saba masa sai Allah ya iya cire ni'imar saboda haka yana da matukar muhimmanci mu fahimci cewa kishin da za mu yi a kan ‘ya'yanmu mata kishin da za mu yi a kan iyalanmu shi ne mu su a kan tafarkin Allah ko kan musamman ba a nikun mara makodo hannasu wal hijara ku kara kawunanku da iyalanku daga fata ma wutar azabar wuta hanyoyin da ake bi a kare su shine abin da ya shafi shiga amma idan mutum ya bani ana shigar da aka gina ma a gidansa to ko shakka babu albarka za ta ragu a wannan gidan alkhairai da ni'imomin Allah subhanahu wata'ala za a neme su rasa a wannan gidan daidai gwargwadon yadda aka saba ma Allah Sau da aka kula wanda aka samu suna shigar da bata kamata ba to su kuma ba wai cin mutuncinsu ake yi ba a'a wannan ko ba daidai ba ne koyar da su ake nuna musu ake a'a baiwar Allah ga abin da Allah ya ce kila ma ta ce kauna to ba ta ganin ka ba ta ba ta ga ayyuka kaza kaza a'a to ga abin da Allah ya ce kaza kaza ga abin da Allah ya ce amma da an kalle to kaga irin yan wuta din a'a ba haka ake yi ba haka ake yi ba Allah ya taimake ka ka gane to yi kokari ka amfani da baiwar gane wanda Allah ya maka ka ganar da wasu ka ja hankalin su kai wasu nasiha da lafaza masu taushi da wani lokaci yadda muke ma wasu gyara an mun ba daidai ba sun yi ba daidai ba mu ne muke zama katangan karfe tsakanin su da su karba wallahi wannan irin shiga yan wuta ne ba haka za ka ce ba baiwar Allah ke nan kaza kaza kaza na san kina son alkhairi kina ai ɗabi'un mutanen kirki ne amma kai da za a dan gyara kaza kaza za a ƙara martaba Allah zai so ki Allah ka taba zuciyar mutum haka ake gyara daidai gwargwadon yadda aka samu yanayi amma manufar ita ce a nuna mutum hanyar da zai biya gyara ba wai shi ne ba a so ba haushin shi ake ji to amma kuma sai idan aka gyara miki ko da an yi hanyar da bata kamata ba ta ke ce an kana irin haka shi kenan ba za ki karba ba ba ki ɗauka a matsayin kyauta ce ba miki sai ki gyara muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya azurta mu da yin daidai ya azurta mu da aikata daidai ya azurta mu da jagowa zuwa ga abin da yake so ya da shi Allah ka da mu fita da ayyukan mu ya Allah muna roƙonka mana albarka a cikin karatuttukan da muka aiwatar ya Allah ka karba mana ya Allah akwai kurakurai tabbas da muke a cikin karatuttukan mu ya Allah ka san su wasu ba mu san su ba wasu ganganci ne wani wasu jahilci ne da shi sani ya Allah ka mana gafara Allah ka juya su su zama aikin alkhairi ya Allah muna roƙonka ka raya mu rayuwa mai kyau ta tashi karɓar rayuwa ta karɓe mu a hali mafi kyau Allah ka maimaita mana eh, wannan ganin watan ramadana shekaru masu yawa a dasar da mu zuwa da dacewa da rayuwan lairatul turkabiri da ibada a cikinta Allah idan mun yi Allah ka karba mana ka ji kanmu ka ji kan iyayenmu an da tsira mu gidan gaskiya masu rai kuma ka ba mu ikon kyautata musu da Allah ka azurta mu da zuri'a ta gari wacce za mu za ka yi alfahari eh, wanda manzon sallallahu zai alfahari da ita ya Allah muna roƙonka ta buɗo mana daga taskarka wacce ba ta karewa azurta mu arziki mai albarka ka yaye mana dukkan damuwarmu ya Allah ka kare mu daga sharrin masharanta da zaluncin azzalimai da muguntan masu mugunta da ketan masu keta ya Allah ka makantar da idanun mugaye a kanmu ya Allah ka kubutar da ɗan uwanmu waɗanda aka yi garkuwa da su ya Allah ka amintar da su daga duk wani firgici ya Allah muna roƙonka ka dawo mana da kwanciyar hankali da natsuwa ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da shugabanni masu tausayi masu ah, rahama a cikin zuciyarsu ya Allah ka taimaki shugabannin mu wajen nuna musu hanyar da ya kamata ah, su kautata ma bayinka ya Allah waɗanda ka sani daga cikin bayinka waɗanda idan suka samu damar jagorantar al'umma za su kyautata za su yi abin da ya kamata ya Allah ka azurta su da samun jagoranci da kuma zaman su akan haragun mulkin su ba abin da zai haifar sai cutar da al'umma da sakaci da yin abin da bai kamata ba ya Allah ka ka canza su da waɗanda suka fi su alkhairi ya Allah muna roƙonka ka yadda da mu ka da ayyukan mu ya Allah ka arzuta mu da aljannar firdausi ya Allah ka arzuta mu da aljannar firdausi Allahumma a'id alaina ramadana awaman adida wa azminatan madida في غير قضاء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نشاء فجورا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء وأنت على كل شيء قدير أنت الفضل لا شريك لك وأنت الأحد لا ضد لك تمسك السماء والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدك أنت الحليم الغفور تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء من غير حساب أنت خالق الحي والنوى لا إلهنا وخالقنا وسيدنا ومولانا نسألك بأسمائك الحسنى وسعتك العلى نسألك العتق من النيران اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا عن ذوي قراباتنا وأزواجنا وأولادنا جميعا من النار يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والإكرام اللهم اجعلنا يوم الفجر الأكبر من الآمنين ويوم يقوم الأشهر من الناجين وارزقنا مرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في على جنان القلب وارزقنا شربة روية من يده شريفة لا نظن بعدها أبدا اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقائلين ورافدين ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم إنا نسألك من كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا من كل بلاء عافية اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء والموت الشفاء وسوء القضاء وشمال وشماتة الأعداء الله وخيبة الرجاء يا سميع الدعاء يا رب العالمين اللهم يا من هداهم وسوق ثانيهم في خطيك يشاء يا إله الأولين والآخرين يا من له الأمر من قبل ومن بعد يا من تكتفت أسماؤه وجل ثناؤه ولا إله غيره يا من خلق خلق وأعصاهم عددا يا من يا من لم يتخذ صاحبة ولا ولدا يا من إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون يا بديع السماوات والأرض يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب ولا عذاب يا سميع يا كريم يا ذا الجلال والإكرام يا خير الرازقين ارزقنا يا خير الرازقين ارزقنا يا من عنده خزائن السماوات والأرض ارحم عبادا لا خزائن لهم يا من عنده خزائن السماوات والأرض ارحم عبادا لا خزائن لهم يا من عنده خزائن السماوات والأرض ارحم عباد الله خزائن لهم اللهم كن لك من عبد صالح في السماء والأرض يسجد لك ويعبدك ويرجوك فيا ربنا وإلهنا وخالقنا ليس لنا إله غيرك نرجوه ونعبده اللهم فتقبل منا وأعطنا سؤلنا يا سمير يا قريب يا رب العالمين نسألك اللهم القبول نسألك اللهم القبول نسألك اللهم القبول اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا اللهم يا ربنا يا, يا إلهنا وخالقنا ليس في الكون إله غيرك فيدعى وليس في الوجود رب سواك فيرجى سبحانك ما أعظمك سبحانك ما أحرمت سبحانك ما أجهلت سبحانك ما أكرمت سبحانك ما أجل شأنك نسألك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أهلا من خلقه أن ترزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة نسألك اللهم أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ودليلنا وقائلنا إلى جناتك إلى جناتك جنات الخلود اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا على الوجه الذي يرضيك عنا على الوجه الذي يرضيك عنا يا سميع يا قريب يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا المتقين إماما اللهم اللهم اغفر لمشايخنا اللهم اغفر لمشايخنا اللهم اغفر لمشايخنا نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وسعتك الأولى أن تغفر لشيخ زربان اللهم اغفر لشيخ زربان اللهم اغفر لشيخ زربان اللهم ارحمه رحمة واسعة اللهم تجاوز عني سيئاته وأكرم نزله واسع مدخله اللهم نقيه من خطاياه كما إنك الصبر الأفضل بذنب اللهم اغفره بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر لسائر مشايخنا اللهم اغفر لمشايخنا في نيجيريا الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لأحمد للشيخ أحمد بمبا اللهم اغفر للشيخ أحمد بمبا اللهم اغفر للشيخ أحمد بمبا وسائر مشايخنا وعلمائنا جميعا يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والإكرام اللهم نور عليهم قبورهم اللهم نور عليهم قبورهم اللهم نور عليهم قبورهم اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اغفر لنا وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا وافتح بتوفيق ملاحدنا وافتح بتوفيق ملاحدنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا وارحم يوم العرض عليك ذل مقامنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك التوفيق والسعادة في أمورنا كلها اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل جرم والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الإخلاص في أعمالنا اللهم ارزقنا الإخلاص في أعمالنا اللهم لا اللهم لا تجعل لأحد غيرك شيئا من أعمالنا يا سميع يا كريم يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم بارك لنا في أعمالنا وأعمارنا وأزواجنا وأولادنا اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا اللهم أعطي كل واحد منا مسألة اللهم اعط كل واحد منا مسألته اللهم اعط كل واحد منا مسألته اللهم بلغ كل واحد منا أمنيته اللهم بلغ كل واحد منا أمنيته اللهم بلغ كل واحد منا أمنيته اللهم حقق لكل واحد منا غايته اللهم حقق لكل واحد منا غايته اللهم حقق لكل واحد منا غايته اللهم أعطنا الخير فوق ما نرجو واعطنا من الشر فوق ما نحسب اللهم أعد الأمن والاستقرار إلى ربوع ديارنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا يا سميع يا قريب يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا سكينا ولا محروما اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا محروما اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شكيا ولا محروما اللهم اجعلنا في من غفرت له اللهم اجعلنا في من غفرت له اللهم اجعلنا في من قبلت أعماله اللهم اجعلنا في من تقبلت أعمالهم وقبلت صالح أعمالهم يا سميع يا قريب اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين اللهم لا تردنا خائبين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين تقبل منا يا سميع يا قريب تقبل منا يا سميع يا قريب تقبل منا يا سميع يا قريب اللهم يا رب العالمين يا رب العالمين يا خالقنا يا رازقنا إنك أنت الوهاب إنك أنت التواب إنك أنت المنان إنك أنت الفتاح اللهم يا رب العالمين اتفقت بجميع صفات الكمال وأنت منزه عن جميع صفات النقصان اللهم نسألك كرمك وإحسانك وجودك نسألك كرمك وإحسانك وجودك اللهم إنك تتفضل على عبادك في هذه الليالي المباركة اللهم تتفضل علينا بجود من عندك اللهم تفضل علينا بكرم من عندك اللهم تفضل علينا بكرم من عندك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إننا آمنا بما قال نبيك صلى الله عليه وسلم الله اللهم إننا آمنا به اللهم إننا صدقناه اللهم يا رب العالمين تقبل أعمالنا اللهم تقبل أعمالنا اللهم تقبل أعمالنا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل يا رب العالمين ليس لنا مقر ولا ملجأ إلا عندك اللهم ليس لنا من ندعوه غير يا اللهم ها نحن قد رفعنا أكف الضراعة إليك ها نحن جئناك تائبين ها نحن قد جئناك تائبين ها نحن جئناك تائبين وقفنا على بابك في جنة صابرين يا رب اللهم يا رب العالمين تتقبل منا اللهم ها نحن جئناك منكسرين اللهم ها نحن جئناك منكسرين ولأبواب رحمتك طارعين اللهم تفضل علينا بكرمك وإحسانك يا كريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم ارزقنا شفاعة القرآن اللهم ارزقنا شفاعة القرآن اللهم ارزقنا شفاعة القرآن اللهم ارزقنا شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا شفاعة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسلم اللهم احشرنا اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا في زمرته اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم احشرنا تحت لواء المصطفى اللهم اجمعنا به اللهم اجمعنا به اللهم اسمعنا به يا رب العالمين سلامتنا وياكرم اللهم إنا نحب نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم فاحشرنا تحت لوائه اللهم احشرنا تحت لوائه اللهم لا تجعلنا من المبعدين يا سميع يا كريم يا كريم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت السميع العليم يا ربنا يا ربنا تقبل منا يا كريم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة في غير سراء مضرة ولا فجة مضلة يا سميع يا قريب يا ذا الجلال الإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين